ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما ya ku mazaje ba za ku iya cikakken adalci tsakanin matanku ba a wajen rinjayar zuciya zuwa ga fin son wata ko da ko kun yi kwaɗayin yin hakan saboda wasu abubuwan da suka fi ƙarfin ku don haka kada ku karkata ku bar wadda ba ita kuka fi so ba ta zama kamar maras galihu ita ba mai miji wadda yake kula da haƙƙinta ba kuma ita ba wadda ba ta da miji ba ballantana ta yi burin wanda zai aure ta idan kuka gyara abin da yake ku ta tilasta wa zuciyar ku yin abin da ba ta so na kula da haƙƙin mace kuka ji tsoron Allah a cikin hakan to haƙiƙa Allah mai yawan gafara ne 没进仓库。